وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وجاب الله تبارك وتعالى وأن السلام على آه، ونوري daidai wanda lokacin su ci gaba da karatunmu a wannan littafi na alfiqh al-akbar na al-imam Abu Hanifa rahimahullah daidai da Allah ta'ala za mu ci gaba da wannan littafi yau muna talata da yarda irin da ɗaya irin da ɗaya da watan al-muharram shekara ta بهداية بقية إلى da فقط da نجر من الله صلى biyar mu وآله وسلم على المسجد والمدينة wannan ce da ce da bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da tsirin da shida turawa lallai ya awa kuma ta ba karakin da yadda za ta muna cikin bayani akan في الله تبارك وتعالى نعم الذاتية والفعلية وتصفه في مزاجه وتصفه في نعيمه ممكن تتحدث الكنسة أن لا نعطي أن نتعلم وجود جسدهم الصفات الفعلية نعم تفوتي نعيدي سماء الإرادة حسنا أي لا أولاد الصفات ذكرت الإرادة ولكن الصفة الفعلية التي في لفظ من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ولم يريد أن يذله يجعل صدره بين حرجا كأنما يصعد في السماء sannan mu ambaci sifa ta tarhib ko arif a inda akwai alƙalƙo Allahu khaliq kulli shay wa ala iman sun ni abu sannan akwai at-tarhib ko arif wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha ya bakaru da sifa ta al-insha fara halitta وهو الذي أنشأكم وتغير هو الذي تعلق السمع والابصار والأسئلة الله تبارك وتعالى شنو يوجد حجيجي ذا جني ذا غفا تابعيه فلا اقول سبق الابداع الابداع هو متكفيه حاجه للساعه ما أريد ان تطيبها daga wani ba da biyu a samawati wal ard Allah shi ne an su samai da kai ba tare ke da ya kwaikwaye su daga hannun wani ba sannan malai mata mana absunahu absunahu shi ne aikata abu aikata abu كل أولاد الذي حقنا كل شيء فنوال مكتياب في البيان آه، وكاك عن يسوع إن الله تبارك وتعالى زيدتو على وكتين آه، قارون كاتم فيها وترى الجبال تحتبها جامدة وهي تمر مغرقها ثم الله الذي أقمن كل شيء إنه خبير بما تفعلون سوى في القيامة وترى الجبال ذات بدور يقول إلى النوم بذكره amma za su koma kafai-kafai suna tafiya iska na kaɗa su su haka kisa saboda hajjani da ta suna da nauyin su za ta tsammani kamar kangararrun abu ne suna kitse wuri guda wahiya kamar marar sa'a amma suna kiwowa suna gudana irin yadda sassan da yana wucewa masu kiwo amma dai audugar da aka tattake ta aka cire masa dukkan wani abin da yake saki mata nauyi aka sake da su aka kamar wanda sifa ce za ta yi yana tafiya sama na irin wanda sifa ce za ta ga wato zuwa wasu za su zama a gobe kiyama yau mai kuni na su kalfarashin wa mutum wa takunin jibali kal'aikin ilmokun ranar da ya yi su sun Allah ne da ya kana kai wannan aikin Allah ke nan الذي أتقن أنه قدير بما تفعلون الله تبارك وتعالى من بين المستعين an gane ko shi ne sai bani yake wallahu ta'ala to Allah ko sai sarki awwal fi asma'ihi wa sifatihi wato shi ne da farko a cikin sifofin a sunayensa da sifofin sa awwalun fi asma'ihi wa sifatihi wato shi ne da farko a cikin sunayensa da sifofin sa غير مكيكارة غير سنجا إضافات غير المال اللي فيه وانا بياجي أنا انقضى والإنكارة قال هنا عندنا يدلون مكسوة الله تبارك وتعالى جزم السياسي الأول واللي ليس قبله جيد وسنة ينسمع سنة دوامت الصفة الأولية صفوفين سماع سنة دوامت الصفة الأولية wata dukkan sunayen Allah suna tare da shi kenan fil azal sifofin kama suna tare da shi fil azal shi ne ke sanya mana nan da fadarsa wallahu ta'ala awwal fi asma'ihi wa sifatihi to aka sai yake فلم يحدث اسم ولا صفة بعد أن لم تكن. إذ باب ومسؤولة na Allah Ta baraka wa ta'ala wala sifatun ko wata sifa ce nan da ya fito ga Allah da ta faru ba'da Allah takun wanda za babu babu wani suna da za a ce daga bisani ne Allah ta sami shi kan da ba shi da shi haka babu wata sifa ta Allah tabaraka wa ta'ala da za a cewa wannan sifa ce ta Allah daga baya same ta da can ba shi da ita وغادي فلم يحدث اسم ولا صفة بعد أن لم تكن بل أسماؤه وصفاته قديمة سوى حتى لمدينة ما أسماؤه وصفاته دون يرجع يصيب بك قديمة تفتن في ذنبه وتفتن في الأزل سنة كاريد ألا سبحانه وتعالى تفتن في ذلك تفتن في ذنبه wanda mun yi ishara zuwa ga misali da ya shafi wannan don wannan abu ya fito sarari cewa idan aka yi bayi bayi halittun Allah wanda muka ce Allah ta baraka wa ta'ala ya ta bambam da su yadda ka nufi ne sai in wa huwa sani wa sannan Allah ya ce walam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda ya kama da Allah to bayan nan da muka ce ko Allah ne kuma san san san ba su kama da Allah ba ka dauke su za ka ga cewa suna da sunaye suna da sunaye da ba da ake kiran su sannan kuma suna da sifofi suna da sifofi ka ɗauki misali mutum inda kake ganin su sai ga yana da suna da suna wannan garba suna wannan aliyu ko muhammadu ko abin da ya kama da wannan idan ka kalli wannan mutum misali da aka ce sunansa garba ko sa Ali ko abin da ya da wannan zuwa da cewa akwai lokacin da bai da wannan suna ko wani ba yawa an yi lokacin da bai da wannan suna kuma suna da duniya ko wani ba yawa saboda ka zuwa ka ka ci da ni eh, yanzu da aka haife aka yi ki wala Allah sai da yake lokacin da zaka masu kuma kan ki akwai lokacin da ba shi da wani kuma kaji dan akwai lokacin da shi kan karaka sababu daga baya Allah halitta shi Allah tabaraka wa ta'ala sunayen ka ba haka suke sun azal da sunayen ka yi yawwa ba wai ka ce ga wani sunan Allah da ba shi da shi ba da misali da sani sannan muka ce idan ka ɗauki ɗan adam da misali muna kan misali da ɗan adam ana ga yana da wasu sifofi da yake fanta da yawwa za a cire shi katin ne misali katin mai rubutu a gudun sifa ce ko ka ba ki sifa sakamakon wani mukami da Allah ya ba shi shi da ciyawa ko gwamna ko mai anguwa ko basarakin wuri kaza duka ka gwada sifofi ne za ka cewa waɗannan sifofin ya yi zama fasu kuma yana nan duniya in mai anguwa ne da a cikin shi ba na zuwa ba kuma yana nan in basaraki ne babba da shi ba basarakin ba ne idan katin ne mai yi za ka iya mutum ba ba zai sanar da makatin duk sifa da za ka za ka baki ka kwantar da hankalin ka za a cewa daga baya ya samu wannan sifa za a san ba shi da ni ita wannan sifa to Allah ta tabaraka wa ta'ala ba haka suke dukkan sa yadda Allah yake wato al-awwal to haka muka ce sifar suke da wannan awwaliyya a tare da su subhanahu wa ta'ala shi ne ma na ce al-khulafa kada ta bayani inna Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki wahidul la sharika la wato shi kadai yake la sharika la ba shi da abokin tarayya inna Allah ta'ala wahidun la sharika la wato Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya subhanahu wa ta'ala yana da wannan kadaki jama'a sai da ba shi da kuma abokin tarayya yake wala في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته وتؤلف هذه أبوك سارية لا في ذاته هو أكثر صفة ذاته ولا في ذاته وتسمى هذه أبوك سارية ذاته في كل يجي أذاته سبحانه وتعالى kun gane ko wani ya hukunta nan, babu wanda ake lokawa a bisa cancanta sannan wala fi af'alihi kazalika ba shi da wani abokin tarayya a cikin ayyukan Baka duk abin da kaji an ce wannan aiki ne na Allah, Allah ne ya kaza. Allah ne ke gudanar da kaza, Allah ne ke tafiyar da kaza. To Allah wahdahu la sharika lahu ke wannan. saboda ka babu wani abu da ake jingirawa cewa aiki ne na Allah da za ka tsawara cewa akwai wani wanda yake kama wa Allah wani aiki akwai wani wanda Allah ta baraka wa ta'ala yake nima gudun motsa wajen gudanar da wani abu saboda duk halittun Allah su samar da su da gudanar da su da tafiyar da lamarin su duk Allah ta ɗaya yake yi wannan shi ne wala fi afa'alihi سميت ولا في أسمائه haka Allah tabaraka wa ta'ala ba shi da abokin tarayya a cikin sunayensa in gani ko yawa duk sunan da kaji ake wannan suna ne na Allah wanda ya tabbata cikin Qur'ani ko hadisi ingantacce to ka tabbatar da cewa wannan sunan Allah kaɗai ne babu mai irin sunan babu kuma nuna tarayya da Allah cikin suna shi ne wala fi asma'i kun gane ko sannan wala fi sifati haka Allah tabaraka wa ta'ala ba shi da abokin tarayya a cikin sifofin a wajen kawai da misali yanzu suna to da duk wata sifa da ta ji an ce da ta sifa ce ta Allah to ta ta babu irin wannan sifa sai Allah tabaraka wa ta'ala sani ko babu mai irin sifa Allah da ke Allah ke kaɗai wanda wani jin kowa wani da duka wani ne kulla ba kuka ba wannan shi ne ma'anar zai daga na shi ne sai wani hoton yi ba ku duk sifar da Allah yana wato ko wannan sifar da sani wani bawa yana da ita ta wasu tafsira ne kawai wanda sifar ta dace da wannan sifar da take hasashen wani bawan da zai amma a hakikalin yadda sifar Allah take ta sha babban da dukkan sifar da ta sani a bayan ba. Kuma ne ko? Kamar yadda za ka ce da ka Allah a sami ne, albasiri ne, al'alimu ne ko? Ina fatan gani. Duk wani sifofi ne da sifofin Allah. Wani sifofin da Allah da hankalin ka za ka gane cewa wasu bayi ana sifata ta da wannan su ki bawa kaza yana gani ko bawa kaza yana gani da ya yi wannan to a wannan da abin da ake so ka fahimci cewa Allah shi kadai yake la sharika lahu wa la fi shi shine wannan sifar da kake jin ana ambata ma Allah wacce kake ganin a sunanta ka yi daidai da sifar mutum ko sifar wani da ke suwa ya Allah to abin da ya kamata ka kiyaye ka da shi ne sifar ta dace da sifar bayi ne ta fuskar suna kawai to haka yawanci Allah na gani bawa yana gani to kamar da mamin ke zuwa sai ka bar cewa a kafin laifin da nake yanzu sai shi ne laifin samu ka sami jin Allah ba irin mutum ya maka Allah al'alimu na kafar suwa bayan ma ana kuma samun zare ne ko ilimi kafar suwa laisa da ilimu da ilimi to ilimin Allah ba ilimi ba kamar ilimin bayani ba haka ya ce Allah albasiri ne bayan ma suna gani suka ce laisa albasaru albasar ganin Allah ba ilim kada mutane ba ne amma sifar da aka ambata mu Allah wasu kasar cewa wasu bayan Allah suna da irin ta to ba irin take ba amma kawai sunan ne zama ne zama guda kun gani sunan ne zama guda amma sifar ba san wato san to zama guda ya ta cewa huwa awwalun bil ibtida Allah tabaraka wa ta'ala kin zama ko bil ibtida in ba ta farko ba Allah shi ne al-awwal wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya laita qabla ka shay'in babu wani gabanin da ya Allah to Allah shine awwalu wa huwa awwalu shine na farko bila ibadin ba tare da farko ba saboda ka Allah tun azal yana nan ba shi da farko wa huwa awwalu bila ibada dukkan sifofin Allah da muka ambata a baya da ma wa'in zama ambata kan gaba kullu ha dukkanin su azaliyatun azaliya fi wato na azali ya ce azaliya su ne tun azal tun tun tun tun tun tun tun asali suna nan ba faruwa su ba wato da kan Allah da zakin sa ba za ka ce faruwa yayi ba hikimomin da gaba ɗaya su zama ba farauta shi ne wata fasuhun kulluhan azaliya dukkanin su shi azalci da gaji su subhanahu wa ta'ala kuma hikimomin naka غير الاتيان لا الاعتماد في الذاتية منها والفعلية وأن تكتع في ذات فكيفية والفعلية يوجد بكتائها المهم تكتب في موقع الله zatiriya wanda suka shafi zatin gani wanda za ka banci ya ce kaza ya shafi zatin Allah ne wal fi'liya da sifofinsa irin wanda ya kace kaza wanda ya shafi aikin da Allah ya yi to duk irin da sifofin kulluha azaliya dukkanin su sun azal suna daga Allah tabaraka wa ta'ala ina fatan gani wani shine al-khulasa kada ka bayani da malai yayi shi da gobe wanda shine al-munafasa za ku ganta nan kamar wasu ‘yan tambayoyi da ya yi wanda wani Allah ba su yi wa ne. Wa'anda sifofin in kuka duba shafi na goma sha takwas, kuma ya zo da bayani ne ya fayyace su su kai. Shi ne sai ce sifatun wato sifatun lahi azaniya ko sifatun lahi azaniya. Wato sifofin Allah azaniya ne. kamar yadda a zaliya yana zai ba su da farko ko ba ni ba ba su da farko sun azal kibofin suna tare da Allah bi ma'ana yadda Allah ba shi da farko haka ba kibofin ba su da yi to shi ma nan sifatu lahi azaliya shi ne Imam Abu Hanifa rahimahullah yake cewa لم يزل عالما بعلمه ko? lam yazal aliman yanzu Allah tabaraka wa ta'ala bai zuci ba da ilimi to zuci ba aliman a matsayin masani ne shi da ilimi da ilimi lam yazal aliman Allah ta'ala bai zuci ba a matsayin masani ne da ilimi da ilimi ko ka ce da sanin sabo ka ce wal إني أبغى إني صفة لألا صفة صفة في الأزل مو أزل لا فارج هي صفة إني والعلم صفة في الأزل إني صفة إن أزل لألا سبحانه وتعالى راوي بالإنسان صفة الله كنوع قادرا بتبرك الله تعالى بيجيب فيها أما إن قادرا بيجيبه بتبرك يجيب فيها wata kenan lam ya zan qadiran da kudan kenan Allah bai jiki ba matsayin mai iko da iko sa don haka ma nan yake wal qudratu iko matsayin kifa da Allah kenan sifatun fil azal ita ma sifa ce da fil azal fil azal Allah ta'ala yana da wannan sifa ba wai daga baya ne Allah ya sa ne ta a'a wal qudratu صفة في الحسن يبو صفة في أدل الله سبحانه وتعالى أنه ومتكلما بكلامه وتقول تعالى بالجزء بعد ينا من مجانا إيه ومتكلما بكلامه بمجانا ومتكلما بكلامه أيوة لم يزل متكلما بكلامه قال تعالى بالجزء بعد shi mai magana ne وهكذا والكلام بجنا بس صفة ديلكتين صفة في الله هذه صفة في الأزل فيما صفة في الأزل وهذه صفة في الأزل بجنا صفة في الشيء أزل بالله تبارك وتعالى لكن ما ما يبا أكيد جاب يسكت جاب يزيد da ba ya iya yin kaza yanzu kuma yana yin kaza da bai iya magana ba yanzu kuma yana iya magana rage wannan sifofi da bayi ke amma shi Allah da iliminsa da ikonsa da maganarsa dukkanin su kowane su sifatun fil hankali sifa ne da Allah in a gaba ya ci gaba da cewa wa qalilan bi tasmitin Allah tabaraka wa ta'ala da yake ba mahalicci ne da halittar shi ne wa khaliqat dhikra khaliqi mahalicci ne da halittar wa takhliqi saboda halittawa halittawa da Allah yake wa bayanka sifatun fil azal sifa ne da Allah fil azal fil azal Allah yana da wannan sifa ta at-takhliqi بعد جنب ثاني لئلا يظهر صفة في الكلا تسمى صفة تخلي الساوى للغاية صفة مغرية والتخليف صفة في الأرض هل الساوى صفة في لئلا في هذا الوقع إلى الجليل لا تبارك وتعالى من جلي وما أيدي وما أيدي أواني في وفاء إلى بفعل بلا أيدي وفاء إلى بفعل Allah da zuke ba mai aikata wajibi sai yi da aiki saboda kamar da kowa sani Allah ta'ala yana da dubun dubatan ayyuka da yake yi a cikin bayan to Allah bai zuke ba a matsayin mai aikatawa da wannan aikin nasa don haka wal fi'li aiki da Allah ya yake sifatun fil adab sifati ga Allah cikin adab الجيل اللي صفة تنصب الله وذلك هو أي في أبدا صفة لألا تصفة في تسكين أزل cikin أزل Allah غير aikata abin da ya dama a cikin bayan ba Kar ka dauka abin da Allah yake aikatawa da kan bayan ne sai yanzu ne yake a wanda yake cikin cikin azab wani shi ne cikin da al Abu Hanifa ya yi a cikin sifatun lahi a zaniyar shi dai ke nufi dukkan wata sifa da ta sani Allah da wa ilimi ko al-qudra ko al-kalam ko al-qalb ko al-takalif ko al-fi'l da makamantansu dukkanin su sifofi ne na Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah din ya sifanta da su sannan kowannen su yanda muka ce Allah shine al-awwal to haka sigogin da suke da awwalin yadda za ta fahimci cewa Allah shi ne al'azali tun azal akwai su to haka cikin sigogin kuma kowane su akwai cikin azal tun azal akwai su babu wani daga cikin wa'anda sigogin ko wata daga cikin wa'anda sigogin da aka yi wani zamani a cikin da Allah ba shi da ita daga bayan ne Allah ya sani gani wani shi ne tafi da yi mamu Abu Hanifa yayi da da wannan hukunci to sai ce gani da ce sai ce ne buwan huwa Allah ta'ala ne buwan huwa Allah ta'ala wanda ke aikatawa shi ne Allah da ne fa'il huwa Allah ta'ala to da duk abin da ka ga ya gudana cikin bayi to Allah ne ya aika wal fa'il huwa Allah kuma ko kowane ne abu ne wal fa'il huwa Allah ta'ala وفيك ده هذا والفعل صفة في الأزل هذا كمان يتوقع سوى أيكم كده لألا صفة في الأزل صفة في ألا كيف أجل كيف أجل مكتي تسمتون ألا هي الأجل دكتن سبوبينك daga cikin kuma abu alfin sifofi ne ga Allah fil azal wal fi'l sifatun fil azal kuma ko kaga kenan dukkan abin da kake da gudana aiki ne da Allah wal fa'il huwa Allah ta'ala wal fi'l sifatun fil azal to shirki wal maf'ul abinda ko ake aikatawa ina ba ta gani abinda ake aikatawa to ba abinda ke nan Allah yake aikatawa ko makhluqu wannan abin halitta ne ina ba ta gani idan malin ya ce cikin yau da falsafa kada sai ku gwada da haka ku gani wal maf'ul makhluqun abinda ko ake aikatawa shi abin halitta ne amma shi aiki da Allah ya yake shi sifa ne da Allah ko ba ne yau abu da yanzu samar da sama da ƙasa aiki ne da Allah wani sifa ce ta Allah da baraka amma ita kan karan kanta sama da ƙasa shi abin da aka aikata ko wani da halitta kun gani yawwa ina fata kun gani yawwa aikata kuma ta samar da yanayi ya mutane ko ga rayuwa gaba ɗaya sai da za su gajere na faruwa a samu kuma yi aka ce wato mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai منه لألا لألا يكون صفة لمن أراد أن يتذكرها أو أراد ذكورها. ولم تمد ولا أبد أيتي إلى الله. ولدي فبسي أيتي من الله صفة شيء الله سبحانه وتعالى. ولدي وما جدل دوني في ولا في أبد من الله أيتي هذا. to shi wannan ta tafsir shi wannan makhluq shi ne ma'anar cewa wal amma shi aikin da Allah ya yi aikin muke cewa ba abin da ya aikata ba to Allah ku ce yawa aikin shi ta ce da yi subhanahu wa ta'ala amma abin da ya aikata shi wannan makhluq وحيد الله تعالى خير مخلوق غير مخلوق والمقول مخلوق أبنت أبدا عيدك أبنت للتعليم أما وفعل الله تعالى حيث ألا هذا كان تفكير غير مخلوق ولا يجب عليه تجاه ما صفة كده هنا بعد غير وفعل الله تعالى غير مخلوق حيث ألا تبارك وتعالى شيء غير مخلوق بعدين هل تبني بنوك تون الصفة كده في سنوها ألا تبارك وتعالى سنوه سنوه ألا sifofi ne wanda suke azaliya ba ta babu maganar kadimiyar cewa halittar su aka yi da kasan zakin Allah da baraka wata ala ghairu makhluq da zalika sifatu ghairu makhluqa sifofin sai babu halittar ba wannan sai ku kiyaye da Wala mai shari sai ce allura bayanin wato wannan da take albarka abu hanifa a wannan unwani eh, zai mai tsokaci a kan wasu awar kullu na lura yake da mana yake fil azal in ka kanta cewa yake sifa kudura sifa kaza aikin Allah wannan sifa ce fil azal ko fil azal to ne ne ma da fil azal yake ma da aikin kudura sun sun daɗin daɗewa shi ne kira sun daɗin daɗewa haka take shi ne na fil azal fil azal bi ma'ana fil kira kun gane ko wanda dai wanda muka ce a jumlace abin da yake nufi ibara ce da ake zuwa da ita don sifata abin da ba su da farko don sifata abin da ba su da farko sai da ke fil azal ko fil kira دعم حتى الباج دا فرقو على كده وما هم أولية كنيسة بندر أنا أقول في أفهم أن الكلمة بيان اللغة التي أذكر فرقو وشرح بيان الزمان اللي كل سنة زمان اللي إن الله تعالى عليهم Allah ta kama ta wata wata ala madaukakin sarki alimin wata ne da ya rigo an husaikun babu wani abu wanda ke tsiriwa da ni. Kuma ne ko? La ya rigo an hu kai ba abin da ke tsiriwa da ni. Ku kiyaye. A nan muka ce zai sharhin abin da Imam Abu Hanifa ba ne. Abin da Imam Abu Hanifa ya faɗa karkashin sifatullahi a gari ya ya fara magana cewa Allah lam zan aliman da ilmi ko kun abu ba haka yake ba lam zan aliman bi ilmi shi ne kuma ne inna Allah ta'ala alimun la yajibu an tusayyi wato da farko ka farki a wannan gaba Allah tabaraka wa ta'ala masani la yajibu an tusayyi babu wani abu da ke zuwa mai ko la a dare la rana wala cikin jama'a wala a wala a cikin ke cikin suka ta mutane la ya zigo an hukai ba a cikin ke buruwa ba yake wa zalika kama qala ta'ala wannan kuwa kamar da Allah wadda ke sarki ya zai hujja da dalili akan cewa Allah masa ne la ya ألا يأتي إلا الله عالم غيب السماوات والأرض وتؤلى تبارك وتعالى عالم غيب السماوات والأرض في مثلا يبقى يتفقوا يقول نفسا من جهة عالم غيب السماوات والأرض الذين مثلا الذين يبقى يتفقوا يقول نفسا من جهة فولا تدعك شيء ذكي يبقى يتفقوا يقول نفسا من جهة Allah ta baraka wa ta'ala ya san shi ne matsalin wa'in da abuwan to kamin babu aura kenan abin su zare ko yawwa warka abin da ka san ya koyo a sama da la'alla bayi da kansuwa abin da ka san ya koyo a ƙasa kan cikin ƙasa da cikin ƙarƙashin teku da waye ƙananan halittu da ƙananan wasu abubuwa لأن البايبل تنصر في كل نفسه ألا يكون إن الله عالم غيب السماوات التي وقال عز وجل وتخرج تجيب يقول إن الله عليم لا يجيب عن شيء يجي ألا ما يجيب عن إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إلا اللي ألا ما لو تكلم لا يخفى عليه شيء babu wani abu da yake koyuwa fa gari fil ardi cikin kasa wala fis sama ko asama babu wani abu ko karami ko babba da yake koyuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala fil ardi wala fis sama ko a kasa ko a sama kun muke nan wannan ya nuna wato irin sumuriya da ilimin Allah tabaraka wa ta'ala yake da ita ita shafi kowa da komai da kuma Allah ya cancanci ya fi sifanta da irin wannan ilimi da irin wannan kimiyya bisa ga hujja ko dalilin cewa dukkan abin da ke sama ɗin ɗin Allah ke sama ne ko gani ba Allah ke bi ya aje komai a inda kake yanzu wanda ya halitta abu ya samar da ya aje inda ga dama ka ta yi ne sai ba ومالي قولة هو اللي يجب ولا لا إله إلا الله لا يقع عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهذا شيء وعلمه تعالى صفة لذاته إذن الله تبارك وتعالى بيت العلم والاحتمالية المتعبدة صفة لذاته صفة لذاته صفة لذاته صفة لذاته abin da ne sifatun da zafi kamar kenan abin da karanto a baya to akwai asifatun zafiya akwai asifatun kemiya da shi al'ilmi sifa ce zafi ko gani ba yawa al'ilmu sifa ce suka fi zafin Allah ba sifa ce da ta shafi ta shafi a cikin ba shi ma dan cewa وعلمه تعالى صفة بذاته kun gane ko yawa sifa ce ta zatin Allah idan ba sifa ce ce iliya ba abin da ke son zai gaga yin sai ce wani sifatun azaliya sun sani ba wani sifatun azaliya sun sani da ita wannan sifa ta ilimi ga Allah tabaraka wa ta'ala da kuka ce sifa ce da zatin sa to ita sifa ce azaliya sifa ce ta azaliya قديمة كما تأتيا فوق أزل وأن سبا كان تعيش قديمة كما تأتيا وهكذا يتكسر الذي الأول وما أولية كألا حتى وأن السبا الثاني تأتي التابعين لأي وأن السبا وعلمه تعالى صفة لذاته وهي صفة أزلية قديمة وذلك نعم إنما ما أتدى فرقه ما أتدى فرقه أتدى كما أنت تعليمها مرور كما لكي ليست مهدسة ليست مهدسة إنت بقالي ليست مهدسة ليست مهدسة إذا أنت ليست مهدسة ba wata sifa ce da za ka ce wa can da babu ta daga baya ne aka sani shi ne zai tasma'u da ta kamar da wasu yazuyar da Allah yake da siffar al'awwaliya haka wannan siffa ta ilimi take jiki wato take da wannan siffa a matsayin da siffa da za ta tafi jiki sai ta kuma wadana ba siffa ce ba da yaro ba da Allah takun bayan babu sai ta kuma wadana takun ba da Allah takun kun gani ko a siffa ce ba da ya ta faru ba da aka same ta ba ba da Allah ka kuma da da ta ake ba ta ba aka labarin ta kun gane ko kun ga wannan bayan da malai yake yi to sai kai shi ne muka kai ishara gare mu bakon karatu cewa sifofin Allah sun ta bamban da sifofin bayi su sifofin bayi sifofin ne da bayin suka sama daga baya da ba su da sifofin daga bayan da suka same su yanzu nake ba da misali cewa za ka iya zama a ci baka ta ci baka kai da ruwa kai ne haki kai ne kai ko ba ba dole sifa da ake sifar ta ka da ita a ku ko a ruwa ko a kasan ku ka san baka da wani ka san sai ai ba wani ko a matsayin ma ka fita a'a لكن لا هو كلام واجب idan aka jima kai gwamna ne ko ka tattara waye ko kai mutane ka zaga sai ka baka da wata bukata to kan zuna jiki matakai shi ne irin wannan abin da za ka lura da shi yake bambanta sifofin Allah da sifofin bayi don haka yanzu misali da muka ce Allah al'ilmu sifar sadi sifar zakiya azaliya kadima sai ce laifin muhu da ta ba'a da Allah sahun ba kwararriya ba ce a daidai lokacin da za ta tsawar cewa can da babu ta daga baya gidan Allah ya tafi wannan ba shi ka gani da Allah ta baraka ta Allah lamarin ta ba haka yake ba yi ne suke da irin wannan sifa a irin wannan yanayi ta ce wani yanzu suka ci kaza can da ke kada kaza da ba shi da wata sifa da mutane ta ne lalla kuma ne zai tafi da saba a ranar ومسألة سند حديث كما نسي ومن قال ومن قال تكون بيتي وقل يسأل بيتي تقاد السوء إلا الله كان لا يعلم حتى أحدث لنفسه علما وهو كافر بالله تعالى dukkan mutumin da yake da aƙida ko yake inna Allah kana la ya'lamu shi Allah can da ya kasance da yake ba كان لا بأس بصفة إيه حتى أحدث لنفسه علما حتى حتى لجبايني أحدث لنفسه علما يتابع ما كان في إيه جاء كان بأس بإيه أما جبايني يتابع ما كان في إيه هو الذي يجد إيه هنا أقول له وأنا أقول له ومن قال إن الله لا يعلم حتى أحدث لنفسه علما كيف هو فاهم بالله تعالى وحرقت سؤالك وليعوذ بالله يرى ما ليس هو المتحاكم منه سيدي هذا فكرة ثابتة لله تعالى تبو دياي مصر صفة حبتت فيها لألا تبارك وتعالى إنها صفة ثابتة لله تعالى وإذا دورنا انتقادي ذاتي دورنا عقيدة ذاتي دياي مصر صفة وفي ثابتة لألا تبارك وتعالى sifan da kunci sifa ce da Allah abu da farko ke nan sai dai kuma wace sifa ce azaliya sun sani yanzu lokacin da mutum Allah ke yi ya zo da tunani da falsafa ko a aqidar cewa wannan sifa ce ilimi ina san Allah ba shi amma daga baya ne ita ga makarfa ita ko ita ita sai zama su yanzu ya zama alima ita ce wanda yake da irin wannan aqidar da ya kaso yana da yan rahoto yake zai hujje cewa kafin da yake saboda ya yi musu siffar da aka tabbatacce ga Allah da musu in ji hada siffatan sabitatan lillahi ta'ala ina fata gani wato nan abin kuma ne yake son ce wannan siffofin na matsaloli guda biyu a tare da su matsaloli guda biyu a tare da su matsalar ta farko tabbatar da su ga Allah tabbatar da su da Allah ba da akwai. matsala ta biyu a fahimci cewa wa'annan sifofin ba su da farko ko gani ba yawwa kowane su azzaliya yanzu matsalar da ma ke shara da haɗarin ta a nan wurin ne ko da mutum ya yarda kari ya tabbatar da sifa da Allah ta tabaraka wa ta'ala da bikin sifofin da ake magana a kansu amma sai ya zai wannan sifar muhdasa ce wato ba a zaliya daga baya ne Allah ya taɓa wannan sifar da zo ne ya rubuta duk imani kun gani za ka muka ce matsala ce mai hadari da take buƙatar imani da abubuwa guda biyu samuwar sifar da kuma zaman ta a zaliya ba muhdasa kun gani ko ولكي وبقال إن الله كان لا يعلم حتى أحدث لنفسه علما وهو كافر بالله تعالى إذ جهل صفة ساجدة لله تعالى فنسي ورواه بالنفس ورواه بالنفس ويجب ألا بالنفس بطبيعته ورواه بالنفس يجب ألا بطبيعته لأن خطأ وجهه الإسلام يجب ألا بالنفس إن باب jahilci da kasa jahilci da kasa ne ko haka ba jahilci ko kamala ne da ba a yaushe ne jahilci zama kamala ai na kasa kuwa to lokacin da mutum ya rungumi aƙidar da suke dawon cewa ya Allah ba shi da ilimi ka gaje yi jahilci jahilci ko ta kasu ne ke sama ne ke wa ramahu hudun kasa هذه الله تبارك وتعالى ذي الفكر هو الله سبحانه يقول إن تبوهم وتجول لي وتجير لكم أما تبوهم إذا الله أما النبي ذي لكم أما تبوهم الله لي أزلية لا ويد جبائر الله يتحدث سوى سنتا يا دوابة سوى تبوهم أزلية الله تبارك وتعالى قوة يأتي والله عز وجل قادر على كل شيء shi Allah mai girma da ɗaukaka hajiru mai iko ne ala kulli shay a kowane abu kowane abu da ka sani Allah mai iko ne akan shi wallahu ala kulli shay'in qadir ko wa haka kama kala azza wa jalla inna Allah ala kulli shay'in qadir yace kuma Allah mai girma da ɗaukaka yake biya mana cewa inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan shi komai wannan ce ke gwada maka al-qudra sifa ce gaba قيمة العلم والله عز وجل قادر على كل شيء كما قال عز وجل إن الله على كل شيء قدير za ka kudura muka ce sifa ce da cikin sifofin Allah yake wannan kudura da Allah ya ta ga yadda ma'ananta yake baka ka tawwara girman ta kudurar nan da iko da Allah ya hukunta cewa bala yi biyu kai babu wani abu da ya gare Allah yi biyu kai ba abin da ya gare Allah subhanahu wa ta'ala hujjar ke kamar ala kamar da Allah wani sarki ce fa kana Allah liyuzahu min shay'in fis samawati wala fil ardi babu wani abu da ya kasance yana gagarin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin samai zuwa ƙasa. Wa kana lahu? قال لك بشكل سيبل يجيله يسين وتجيه هنا أو هنا جاغرة في السماوات في السماء ولا في الأرض بعد الوجه السيني حكينا نمع نوم الله على كل شيء قدير وان الله على كل شيء قدير ما أبو عبد إذا جاء لأن جماعة هم يجد مزيد هو أتقف هو أتقف لا أتقف جدا ليس ما أتقف الله ولا الله أو هنا سيئة كذا قاية لا saboda ka wani lokaci sai ya ya rubuta bakon Allah da haka ku gani ko yanzu wannan kudura da take da wannan girma da muka ce sifa ce ta Allah kuma wajibi ne tare da kai kai imani da ka a matsayin sifa da cikin sifofin Allah to shi ne sai a babin da muke magana da cewa sifofin Allah a dariya yake wa qudratuhu ta'ala sifatun zatiyatun qadimatun fil azal za ka kudura ta Allah iko da Allah din da zai magana kansa wa qudratuhu ta'ala ikon Allah mai da tafi kudura ta Allah mai da tafi sifatun zatiyya sifa ce zatiyya sifa ce ba ce iya sifa sifa ce zatiyya sifa ce da ta shafi zatin Allah ko da take da alaka da zatin Allah subhanahu wa ta'ala sai makka himatun wannan sifa da ta tsiyace fil azal fil azal da take sifar ta Allah cewa shi Allah azaliyin ne to ita ma wannan sifar ta ce ita ma azaliya sifatun kadimatun ko kadimi sifatun zatiyatun sifa ce ta zaki kadimatun da zai fil azal kun azal walaita walaita mu da za kuma dai da wani bayani game da sifatun za ka ce walaita mu da za ba wai faruwa sai ba تؤذن أن لا يلد أبيه وما أنكرها في تدوان دي لكم ونن سفا تبقر على الله وزعم أن الله تعالى صار قادرا يدع وانتوا ألا ما يجب أن يكون من يكون فأدى أن لم يكن bayan bai ce mai iko ba ya zo da aƙidar da ita kaji da shawar cewa ta'am Allah ta'ala yanzu ƙadiru ne amma Allah ya zama hajirun ne ba da Allah ya kudu bayan can da bai kasance hajirun din ba wani shi ake da da duka ke nan in a yi ne da kyau wannan mutum ya yarda Allah matsayin hajir Kuma ya zama, amma cewa ya yi daga bayan ne zama kajin can da ba kasance shi ne wata ama أن الله تعالى fara قادرا ne da wasu wa Allah ta'ala ta kace mai iko ne ba da Allah da kun a duk lokacin da za ta kan ba wai iko ne ba to haka da ba yi kun? amma yanzu wa ahlaka li nafsi bi qudratan ba da Allah ta kun Allah kirkiran makansa iko ko samu makansa iko ba da Allah ta kun bayan canza sifar da ikon ba, wanda ya irin wannan asida ko rubuta irin wannan asida da wannan tunani قال انت هذا الكافرون بالله تعالى قلنا هذا حتى لألا مدوا في الجنة كما يجب كثير من كيفة العلم هو حيث رمى الله تعالى بالنقص دنيا في كألا مدوا في الجنة في ذلك الأرض هو يقول أي لك فيه يا أبو نقص الإيمان نعم. نقص في قواعد يباك فيها كما أي نقص لو نعم. أدنا أنت في باقي أجل لأن أقول نقص Eh? yanzu aka ce ba ta iya tafiya ai wannan da kafa ko ko ta wanda ba ka iya gudu wannan ne ne a na kafa ne ba sannan idan yanzu kai a matsayin ta na wanda kana iya tafiya yanzu kana iya tafiya ta yi sassa ka tafiya yanzu ka zauna ba ka iya gudu ba yanzu idan aka zo aka ce a matsayin ta na mai wannan sifa a zantuwan ka bawa da can ba ta iya tafiya da can ko zama ba ka iya ba, da rafiya sannan dan da kan za ka iya yanzu sifantuwar ka da wannan cewa da ka yi zama ba ka iya kaza da kana iya kuma na kafu to sifan ka da wannan abun ga Allah tabaraka wa ta'ala sifan ta shi da raka su Allah ya yake wani shine ma'anar cewa هذا كاتب بالله حيث رمى الله تعالى بالنفس ونفى صفته الثابته ya kuma kore sifa ta Allah tabaraka wa ta'ala tabbatacce wadda ba sifatahu at-thabita ya kore ta at-thabita tabbatacciya to Allah ta ya kare ke sa muke da irin wannan sifat da malaki karanta mana da kai ke mana bayani cewa sifofi ne da Allah da yadda suke ah, jimlatar muka ce abinda a cikin waɗanda sigogi jama'a abubuwa ne guda kun lokaci a yi wani shi ne zaman sigogin tabbatattu ne ga Allah ka yarda da wannan ka imani sigogin sigogin Allah ne tabbatattu ne gare shi matsala ta biyu ko abu na biyu shi ne ka yarda da cewa dukkan waɗannan sigogin da ana sifanta shi da su ko annabi ya sifanta shi da su a matsayin su da shi sifofin Allah to kowane su gaba ɗaya su kowane Allah yana da shi tun a ba ko da ya da sifofin da za ka ce mini canta Allah ba shi da wannan sifar daga bisani ne ya kama da karfin dukkanin su sifofin ne a zarni shi ne malaki mu da wannan da yake da haɗari wa dukkan mutumin da kun gane ko ya yarda da zaman cewa Allah yana da sifa kaza ne amma wannan sifar da Allah ya sifanta da ita a aqidar da ko tunanin sa dan da Allah bai da wani sifa daga baya ne Allah ya sako da sifar da duk wanda yake da irin wannan kira to gaba ɗaya kafin imani ta gaba ɗaya rubuta